yau muna ranar ashirin da biyar ga watan ramadan na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu jiya muna cikin jin aya ta talatin da tara zuwa ta arba'in a cikin suratul amfal inda Allah ke cewa kullum ladina kafaru sake maimaitawa للذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مدت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما عملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير قل للذين كفروا كتموا عند سكا كافرتا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف إذا سكا بري wato suka bar kafirci suka bar yaƙar musulmi yughfar lahum ma qad salaf za a gafarta musu abin da ya riga ya shuɗe wa in ta'uddu wa in ta'udu faqad madat sunnatul awwali in kuma kun koma to sunnar waɗanda suka gabata ta riga ta shuɗe sannan Allah ya ce wa qatilu wa qatiluhum za ta kuna fitina. kuma ku muminai ku yaƙe su har fitina kada ta kasance wato har ya zama ba wata fitina Waya kuna dini dinu kulluhu addini dukan shi ya zama na Allah fa ta hau, idan suka bari fa inna Allah bima ya'maluna basir lalle Allah mai gani ne mai gani ne ga abin da suke aikatawa wa in tawallau in kuma suka juya suka ba da baya fa'alamu anna Allah maulakum ku sani lalle Allah shine majibincin al'amarin ku ni'mal maula wa ni'mal masir wa ni'mal nasir ma da majibincin al'amari ma dalla da mataimaki mun ji wannan aya a jiya inda muka ji dalilin saukar ayar kamar yadda ibn al-jauzi a cikin tafsirinsa zadul masir ya ce malaman tafsiri sun ce wannan aya ta sauka ne akan abu sufiyan Allah ya kara masa yadda shi da abokan shi da suka zo ya karman zan Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin ya musulunta abu na biyu mun ji ma'anar in yantahu mai ma'ana in yantahu mun ji na ɗauka ma'anoni guda biyu in yantahu anil kufuri idan suka bar kafirci suka dawo suka musulunta in yantahu idan suka bar yaƙar ku duk wannan na ɗauka ma'anar in yantahu kuma kafirai ba za su daina yaƙar musulmi ba sai sun musulunta da haka ko ka ce in yantahu in sun musulunta ko in yantahu in sun bar yaƙar ku duk ma'ana ɗaya ce ko ba haka ba tamam na biyu yughfar lahum ma kada salaf za a gafarta musu abin da ya shuɗe wanda mun ji Hassan al-Basri rahimahullahu ta'ala ya ce wannan aya tana nuni zuwa ga tausayin ubangiji Allah yana tausayin bayan shi ku ji irin wa'annan munanan ayyuka da kafare suka yi sun karyatar da Allah don sun sanya mashi abokan tarayya sun karyata da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don ba su yadda da Allah ne ya aiko shi ba sun kuma yaƙe shi sun yaƙi duk waɗanda a tare da shi amma duk da waɗannan manyan manyan laifuffuka sai Allah yake cewa an sun bari za a gafarta musu wanda wannan na nuni kamar yadda Imam Sa'adi rahimahullah ta'ala ya faɗa a cikin tafsirinsa tafsirin Karimin Rahman fi tafsiri kalamin manna ya ce wannan aya tana nuni zuwa ga luɗufin ubangiji tausayin shi da jinƙan shi ga bayin shi don gashi yana kiran su zuwa ga tuba ya kuma ce in sun tuba Dizu ya fi masu abin da ya gabata kalmar salaf ta ta maimaito a cikin alkur'ani kusan so takwas kalmar salaf ta maimaitu can baya a cikin bakara mun ji kalmar salaf ga ta nan muna ji a cikin al'amfal haka kuma ta ta maimaituwa wurare daban-daban da ma'ana ɗaya ma'ana ita ce abin da ya shuɗe abin da ya gabata to wannan ita ce ma'anar kalmar salaf a larabce abin da ya shuɗe abin da ya gabata wanda ya rigaye ka wanda ya gabace ka shi ake kira salaf to da wannan ma'anar ta larabci kalmar ta ta maimaituwa a cikin alkur'ani mai girma umarni ko da bin salaf ya zo da lafuza daban-daban a cikin alkur'ani kamar cewar Allah fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw kamar cewa Allah wattabi' sabila man anaba ilai kamar cewar Allah wa man yushaqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla kamar cewar Allah والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه da ire-iren wa'annan sannan in an ce salaf akwai as-salafu akwai as-salafu talih to salaf as-salih su ake nufi da abi su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da duk wanda ya bi hanyar sai koyi da su sannan cewar Allah wa in ta'udu wa in ya'udu faqad madha sunnatul awwalin in kafiran nan sun koma makafirci to sunnar mutanen farko ta shuɗe ma'anar wannan shine sun ga yadda Allah ya yi wa kafirai na farko musamman su mutanen makka sun ga yadda Allah maɗaukakin sarki ya sa sahabbai har ma da mala'iku suka fatattaki suka kakkashe suka kakkama uwayensu da kakanninsu da ɗiyansu da ‘yan uwansu to in dai sun koma makafirci to kame da Allah ya ce wa bani Isra'ila wa in ta'udu wa in wa in ta'udu wa in bani Isra'ila cikin Isra in uttum uduna in uttum uduna to inda sun koma to abin da ya faru ga wa'ancan na farko zai faru ga wa'annan na biyu sannan Allah ya kira muminai ya umarce su da yin jihadi da yin yaki saboda Allah kamar yadda ya umarce su da wannan wurare da yawa a cikin alkur'ani to a nan ma sai Allah ya sake maimaita wannan ya wa qatilu wa qatiluhum ku yaki kafirai hatta la kuna fitina har kada fitina ta zama a ta yaƙar su har sai an bar fitina mun ji ajiya fitina anan tana nufin kafirci shirka da Allah Yaƙar musulmi to sai sun bar wannan sannan ku musulmi za ku bar yakar su wai yakuna ad-dinu kulluhu lillah addini ya zama duka na Allah ne ba a wani addini wanda ba addinin Allah ba addinin Allah kuma shine me musulunci kamar da Allah ya ce inna dina inda Allah al-islam addini a wurin Allah shine musulunci kuma Allah ya ce wa raditu lakum al-islam dina na yadda muku da musulunci ya zama addini kuma ya ce mu rike shi kan mu yadda mu sake shi mu rike har sai mu mutu wala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku yadda ku mutu face kuna musulmi kuma Allah ce shi kadai ne addinin gaskiya huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq shine ya aiko manzon shi da shari'a da addinin gaskiya to sai wannan addini ya wanzu ya dore ya zama ba a wani wanda ba shi ba domin duk wanda ya wani addini wanda ba shi ba za a karba ba wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al duk wanda ya nemi addini wanda ba musulunci ba ba za a karba masa ba mun sha faɗi kun sha ji malamai sun ce babu wani addini sai musulunci babu addini da sunan yahudanci ba wani addini da sunan kiristanci babu addini jiya da yau addinin annaba duka addini ga mutan farko da mutan ƙarshe addini a wurin Allah shine musulunci to ku ci gaba da yakar kafirai hatta la hatta hatta la har kada a samu shirka waya kuna dinu kulluhu lillah kuma addini ya zama duka na Allah ne shine addinin musulunci fa'inin ta tahaw idan suka daina kafirci suka daina yakar ku fa inna Allah bima ya'maluna basir to Allah maɗauki sarki mai gani ne ga abin da suke aikatawa sannan mu zo mu ji ƙur'ani ba a taɓa gane fasarar shi sai ta hanyar sahabbai mai iya larabcinka in kai ne siba wai hidin garinku saboda ƙwarewa da larabci ka kai a kira da sunan siba to in kai ne siba ɗin zamaninka ba ka iya fasara Kur'ani. baka iya sanin me Allah ke nufi a cikin alkur'ani sai ka tuntubi sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suka karbi qur'anin ta fuskar tilawa da fuskar eh, fassara daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga su suka san manufar Allah a cikin qur'ani su suka iya fassara qur'ani don su suka ji fassara kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka karbi tilawa kai tsaye yanzu duk wani mai tilawa duk wani alaramma duk wani gwani duk wani gangarau ake ce ma abun gangarau gangaran ko wani gwani baya iya tilawa sai ya danganta tilawa ta da wani sahabin annabi ku kana musu haka duk tilawa da za ka yi cikin tilawoyi guda bakwai ƙira'o'in alkur'ani guda bakwai ko guda goma ka haɗa su gaba ɗaya, ba wata tilawa da zaka yi da wata riwaya sai wannan riwaya taka ta dangane da sahabin annabi in karcewar shi shi warshu akwai inda ya ruwaito tilawar wadda isnadinta zai dangane da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ce habs habs akwai riwaya da isnadi da ya samo wannan riwaya za ta dangane da sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam in kalun ce haka in khalaf haka duk sauran riwayoyin tilawar alkur'ani riwayoyin karatun alkur'ani za ka bi isnadin su kaga ya dangane zuwa ga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam duk duk wani malami a wannan zamani malamin malamin qira'o'i ne ko malamin tafsiri ne zaka ga galibi yana da isnadi yanzu malam abakar gumi yana da isnadi na tilawa in ka fara daga malam abakar gumi malamin shi malamin malamin shi malamin malamin shi zaka dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka abin yake ga duk wani da ya san tilawa alkur'ani ya ruwaito ta in ka bi salsalar tilawa ta za ta dangane da sahabin annabi shi kuma sahabin annabi zai dangane da annabin sallallahu alaihi wasallam kun ji wannan da kyau to haka kuma tafsirin alkur'ani yake amma kash sai zama yau ba haka muke yi ba ba ba mutane da yawa ba su karɓar tafsiri da salsala har ta dangane ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai wanda ya larabci sai ya dogara da larabci sai ya ja aya qur'ani sai ya fassara wanda ba zai daidai ba dole zai kuskure to wannan ayar tana tabbatar mana da haka tana kuma nuna mana cewa lallai yadda muke karɓar ƙira'o'i da riwaya to tafsiri ma ya kamata mu karɓe shi da riwaya wanda wannan yana ɗaya daga cikin abin da muka zaɓi tafsirin ibn kathir don yana tafiya da riwaya kuna gani yadda kowace matsala sai ya kawo mata isnadi bangaren annabi in zai kawo hadithi, ya kawo isnadi bangaren sahabbai ya kawo isnadi mata wanda ke bin irin wannan hanya shi zai yi tafsiri daidai don tafsirin shi zai bi kan salsala ta dangane da sahabi sahabi ya dangane da annabi to suka yi daidai in ba haka ba ko suka yi kuskure cikin fasara ya yi zamani da waɗanda suka yi zamani da annabi kama da yake bai karbi tafsiri na alkur'ani daga sahabbai ba sai auka cikin kuskure da ya ji Allah ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu ku yaƙe su har kada shirka ya yi saura sai ya ɗauki har yaƙe-yaƙen da suka auku a cikin musulmi dole ka shiga a dama da kai in musulmi na yaƙar junansu to kai ma dole ka shiga ka yi ɓangare a yakin da kai ka yi sara a yi a sare ka ka yi suka a soke ka ka yi halbi a halbe ka ‘yan uwanka musulmi tsakaninku da Allah wannan aya wa hum tana nuna musulmi a yaƙi musulmi me yasa muka ce ba musulmi bane saboda ayar da kafirai ta fara kullil ladina kafaru ka ce makafirai in yantahu yughfar lahum ma qad salaf in sun ba kafirci za a gafarta musu abin da ya shuɗe na zunubansu sannan me wa in ya'udu in sun koma makafirci faqad madat sunnatul awwalin to sunnar mutan farko ta shuɗe wato sunnar Allah a cikin mutan farko ta shuɗe don sun ga yadda Allah ma 'yan uwansu ɗiyansu uwayensu da suka zo akan kafirci suka yaki musulmi an fatattake su an kakkashe su an kama na kamawa saura kuma sauran ta ce to wani ita ce ma'anar sunna mutanen farko to sannan Allah ce wa qatiluhum ku yaƙe su suwa na farko da su ake magana da su ake magana wa qatiluhum ku yaƙe su musulmi sabon annabi Allah ke ce masu wa qatiluhum ku yaƙe labin umar ce masa ko kusa inda Allah ya umarce mu da mu yaƙe su mun yaƙe su lokacin da muke da rauni muke yan kaɗan kafin suke da yawa suke da ƙarfi Allah ya umarce mu da mu yaƙe su mun yaƙe su da ko muka yaƙe su shirka ta kau addini ya tsayu na Allah kaɗai amma yanzu wannan yaƙi da kake umarni na ko kusa ba zan yi shi ba sai ce to ai Allah ya ce wa in ta'ifata ne minal na qatatalu ai in jama'a biyu cikin musulmi sun yaki wadda ta ƙi yadda da sulhu a haɗu a yaƙe ta da haka ka shiga mana a cikin yaƙin sai ce Allah ya kama ni da laifin ban yaƙi musulmi ba in ma laifi ne to na fi so ya kama ni da shi akan ya kama ni da laifin wa man yaqtul mu'minan a fajaza'uhu jahannam duk wanda ya kashe mumini da gangan sakamakon shi wutar jahannama to ba zan so Allah ya kama da wannan laihin ba nan na kashe mumini in ma rashin shiga yafi ne to Allah ya kama da ban shiga yakin ba ya fi sauki gare ni da ya kama da laifin na shiga yakin na kashe mumini kuma gashi Allah ya ce duk wanda ya kashe mumini da gangan sakamakon shi wutar jahannama kuma Allah ya hoshi da shi zai kuma shigar da shi wuta to ba zan yadda Allah ya kama da laifin na kashe mumini ba in ma rashin shiriyoyi wanda mun sha bada misali misalai akan su wata rana wani ya zo wajen Umar ibn al-Khattab Allah ya kara masa yadda yace masa ya sarkin ya sarkin musulmi ni ina ganin duk wanda ya sha giya baya da laifi inda ya yi imani ya ji tsoron Allah to inda mai imani ne mai tsoron Allah ne da ya dan kurba giya ba laifi da ya dan sha giya babu laifi umar ya ce ina ka samu wannan sai ya jawo aya cikin sotul ma'ida Allah ya ce mai laisa alal ladina amanu wa amilu salihati fi ma ta'imu idza mattaqu wa amanu thumma ittaqu wa amanu thumma ittaqu wa ahsanu sai ya jawo na aya Allah ya ce babu laifi ga masu imani Wani suka sha giya in dai sun yi imanin sun ji tsoron Allah sun aikata aiki na gari sai umar ce na rantse da Allah ba dan na baka uzuri ba wallahi da na zane ka wannan ayat ba ka take nubi ba wannan aya ta sauka ne akan waɗanda suka sha giya kafin a haramta ta tuna an daɗe ba haramta giya ba wasu sun rasu ba su ba shan giya ba don ba a hana shan giya ba amma suna da imani suna da tsoron Allah sun yi aiki na gari to yanzu da haramcin giya ya zo bayan sun rasu wasu sun rasu suna shan giya sai haramcin giya ya zo sai an uwansu danginsu suka zo suka ce manzan Allah to ya lallahi ya makoma yan uwanmu wanda sun riga sun rasu suna shan giya kafin a haramta ta da sai wani aya ta sauka cewa ai babu laifi gare su tunda sun yi imani sun ji tsoron Allah sun yi aiki na gari kuma lokacin ba a daga aka haramta giya ba da haka ba wani laifi a kansu Allah ba zai kama su da laifin shan giya ba ya ce to kaji abin da sai ta sauka kajiya na jiya na kai saka je irin wannan kuskuren to kaga kenan wannan na nuna mana fassara alqur'ani dole sai an karɓo ta daga sahabbai Wa'inda su suka karɓo ta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba za ka auka cikin laifi shi yasa wani suke cewa mu ƴan Qur'ani ne shi yasa wani suke cewa su wai sun dogara da Qur'ani ba su amfani da wani wata magana ko wani hadisi kai Qur'ani ya ishe su za ka gan suna faɗawa cikin kurakure masu yawan gaske kai ba ajame balarabe ma wanda ke da kusa da zamanin manzo Allah ya kuskure saboda bai koma masaban annabi ba Wa'inda suka karbi fasara daga annabi balle kai da zamani ya yi nisa da kai da manzan Allah kana nesa da zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karnuka daban-daban ina kai ina iya gane ƙwar'ani ba tare da hadisan manzan Allah ba ina kai ina iya gane ƙwar'ani ba tare da fasarar manzara da fasarar sabon manzan Allah ba wanda wuri suka koya haka wani ya zo ya ce ma Aisha ya ke uwar muminai ni ina ganin in mutum je aikin hajji ya yi aikin hajji dan bai yi safa da marwa ba ni ina ganin babu laifi ta ce babban magana ce kwarai ku ina ka samu wannan ya ce Allah ya ce inna safa wal marwata min sha'irillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi fala junaha alaihi ay bihima yace wannan aya tace inna lillahi wa inna raji'un wallahi baka Allah ke nufi ba ba Allah na nufin wanda ya yi aikin hajji ko umra dan bai yi safa da marwa babu laifi akan shi ba ba ka Allah ke nufi ba inda haka Allah ke nufi da cewa zai yi fala junaha alaihi Allah ya tawafa Allah ya tawafa amma haka yace ba haka yace ba ce fala junaha alaihi an ya tawafa ba Allah ya tawafa ba to da yana nufin cewa in an yi aikin haji ko umra ba a yi safa da marwa babu laifi ba da sai ce fala juna alaihi Allah ya tawafa ma. amma cewa yi inna safa wal marwata lallai safa da marwa min sha'airillah suna cikin alamomin bautar Allah faman hajjal baita aw i'tamara wanda ya aikin hajji ko ya umra fala junaha alaihi ba wani laifi akan shi dan yayi dawafi yayi safa da marwa tsakanin wa'annan duwatsu guda biyu babu laifi a gare shi domin da gumaka ne aka aje guda biyu saman dukin safa da na marwa ya an zo wajen marwa a hau a shahi gunki aje marwa a shafa ya je safa a shafi gunki in an zo marwa a shafi gunki to da musulunci ya zo sai aka kawo da wa'annan gumakan to sai mutane sahabbai suka fara jin ƙyanƙyani suna ganin ya wurin da aka bauta ma gumaka za mu zo mu yi dawafi za mu zo mu yi safa da marwa sai suna jin in suka yi akwai laifi to sai Allah ya ce babu laifi ka ji dalilin fala junaha babu laifi an yi tsawafa ya yi safa da marwa wannan laifin da kuke ji babu shi ba wai ko da ba a yi ba ba laifi a'a inda ko da ba a yi safa da marwa babu laifi da sai a ce fala juna alaihi Allah ya tsawafa. kun fahimci wannan da kyau to haka abun yake sannan ka ɗauko ayoyin tarihi a cikin Qur'ani ba yadda za ka fahimce su sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki ayoyin da suke magana kan ginin Ka'aba tun daga cewar Allah wa idh yarfa'u ibrahim alqawa'id min albayt wa isma'il har cewar Allah wa idh bawwa'na li ibrahima makanal bait a wata ayar wa'annan ayoyi ko kai awwa baka iya fassara su sai ka koma ma tafsirin Qur'ani sai ka koma ma tafsirin manzan Allah da sahabbai dan baka gane menene ma'anar wa idh yarfa'u ibrahim alqawa'id min albayt wa isma'il dole sai ka koma ma hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka ayar da ta ce wa idh bawwa'na li ibrahim Makanal albayti alla tushrik bi shay'a ba ka taɓa fahimtar ta ba sai ka koma tafsiri da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana cikin hadisai kuna fahimta wannan da kyau in ka dawo wajen maganar safa da marwa ka dawo kan aikin hajji sukutum baka taɓa fahimtar me Allah ke nufi sai ka dangana da hadisan manzon Allah yanzu misali cewa Allah walillahi alan nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila ba ka taɓa bayyana tafsirin ta sai ka dangane da hadisan manzon Allah don wani baitu ne wani ɗaki ne ake nufi wani ɗaki ne sai ka je hadithan manzo Allah ya gaya maka ɗakin Allah ne kuma ɗakin Allah wanda ke makka in ka zo wa atimmul hajji wal umrata lillah itimamul hajji wal umra me yake nufi ba ka taɓa gane wannan sai ka dangana da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka zo wajen cewar Allah fa idza afattu min arafatin fadhkurullah inda al-mash'ar al-haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi min ad-dallin baka taɓa fahimtar menene arafa ina ne arafa baka taɓa fahimtar mash'arul harami sai ka dangane da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ka zo cewar Allah wadhkurullaha fi ayyamin ma'duda faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayh waman ta'akhkhara fala ithma alayh liman ittaqa baka taba gane ayyamin ma'duda sai ka dangane da hadisan manzan Allah kwarai in ka je suratul hajji akwai al'ayyam a can ma to al'ayyama da ke cikin suratul hajji da ayyama da ke cikin bakara wa'annan ayyamu ne wani me bambanci tsakaninsu in ka zo cewar Allah wal buduna ja'alnaha lakum min sha'irillah fadhkurullaha alayhi fadhkurullaha alaiha sawaf me buduna me ma'anar fadhkuru smallahi alaiha sawaf kalmar sawaf me take nufi duk ka dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka zo wajen cewar Allah wa yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj anan aya ce mai tarihi alaka da tarihi walaysa al-birru bi an ta'tu al-buyuta min min zuhuriha walakin al-birra man ittaqa dole sai ka dangane da manzan Allah ka haɗa da hadithai suna gano tafsirin ayar haka abin yake wajen taimama haka yake wajen arwalla haka yake wajen aure haka wajen kasuwanci haka yake wajen mu'amala haka yake wajen komi ibada ba wata ibada za ka iya fahimta yadda ake yin ta ta hanyar gunda don bakin alkur'ani sai ka dangane da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan aya ta tuna mana wannan muhimmiyar magana wanda dole ne mu faɗakar da mutane domin su gano kuskuren masu cewa su ƙur'ani ya ishe su kadai. har suna jan aya fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minu ce ai ƙur'ani ne bayan ƙur'ani da me za a imani sai ce wannan ya nuna Qur'ani kawai ya isa a'a ƙur'ani bai isa domin Allah ya nuna shi kadai bai isa kuma Allah ya nuna ba shi kaɗai ya saukar ba Allah ya ce huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal kaga kitaba Qur'ani kenan wal hikima menene kuma sunna ce Allah ka wata mala domin an kawo atafi atafi kuma yana nuna mughayara da haka ya nuna ya tulu alaihim ayatihi wani abu ne daban shine Qur'ani wal hikima kuma wani abu ne daban daga annabi ba su ne sabon annabi sai suka yi mashi gyara sannan Allah ya ce fa wallau tawallau fa'lamu anna Allah maulakum in su kafirai sun juya sun baya sun ɗore kan kafircinsu to ku musulmi ku sani anna Allah maulaku Allah shine majibincin al'amarinku ni'mal maula ma dalla da majibincin al'amari wa ni'mal nasir ma dalla da mataimaki to wannan bi Allah yana ce ma annabinsa mai tsira da amincin Allah qul lil ladina kafaru in yantahu ka ce makafirai in sun daina a nan na manto wani abu a baya imamul kurtubi da ya zo kan in yantahu ya ce shin ana nufin kafirai in sun bari wato su faɗi kalmar cewa mun bari shi ake nufi don uwa girgiza kai shin Allah ya ce a ce makafirai kullin ladina kafaru ka ce makafirai ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in yantahu idan suka dena shin wannan kalmar ita ake nema ga kafirai su zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ce mun daina kafirci ita ake nema ko ko ta kalmace ce daban ake nema su faɗa wanda za ta nuna sun daina kafirci ko ko in sun zo sun ce mun daina mun daina cikin ya wadatar malam ma da isa ko yawa da haka yi daidai dan kafir ya zace na daina kafirci cikin ya zama musulmi bai zama musulmi ba da haka in hu mai take nufi kenan in sun daina su da ba abin bauta da gaskiya sai Allah su musulunta kafir zai ce la ilaha illallah Muhammadu rasulullah shi ke ne musulunta kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah ta saya nuna ta nuna ya da kafirci ya musulunta ya shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah ya shaida annabi muhammadu manzon Allah ne ko ya amfani da kalmar shaidawa ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma na shaida annabi muhammadu manzon Allah ne in ya san ma'anar wannan furuci ya isan mashi in bai san ma'anar ba sai an fassara mashi ma'anar an ce wannan kalma da ka faɗa tana nufin ba abin bauta da gaskiya sai Allah Allah shine abin bauta na gaskiya kai alƙawari sannan kuma ka ce bautan nan wanda zai zo da yadda za a yi ta shine Muhammadu Rasulullah ka ce Muhammadu manzon Allah ne shi sama malam gumi Allah kan malami da cije mai albarka mai ba da ilimi ta hanya mai sauƙi da kafiri ya zo kana jin hausa sai yana jin hausa to ce la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadun rasulullah sai ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah to ka ce ba abin bautar gaskiya sai Allah kuma bautan nan ba wanda ya zo da ita sai muhammadun rasulullah ka yadda ce na yadda ka zama musulmi to mu je gaba to da haka kalmar in yantahu ba wata na nufin su ce muna mun bari ba a'a sai sun faɗi kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah ai amma hum fihi min al-kufri ibn kathir yace in sun bar abin da suke kai na kafirci wal mushaqati wal hinat da kuma sabawa Allah da manzan Allah da kangarar da suke da ita wa yadkhulu ku ji wannan da kyau wa yadkhulu fil islami su shiga cikin musulunci wa ta'ati wal inabati su yi da'a su koma ma Allah su bauta masa shi kadai yughfar lahum ma qad salaf to za a gafarta musu abin da ya riga ya gabata ai min kufrihim na kafircin su wa zunubihim da zunuban su wa khatayahum da laifukan su kama ja fi sahih kama yadda zuwa cikin sahih bukhari min hadisi abi wa'il an ibn mas'ud daga hadisi abu wa'il daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce man ahsana fil islami duk wanda ya kyautata a cikin musulunci lam akhad bima amila fil jahiliyyati to ba za a kama shi da abin da ya ba lokacin jahiliyya duk gaza, duk laifi duk rashin ba daidai ba duk zunubai da mutum ya yi lokacin jahiliyya in ya zo ya musulunta ya kyautata aiki a musulunci to duk an gafarta mashi duk abin da ya yi a can baya wa man asa a fil islami amma wanda ya muna na cikin musulunci ya musulunta can da a jahiliya yana ayyukan asha yanzu kuma gashi ya zo ya musulunta amma kuma sai ɗore da ayyukan asha wanda ya saba lokacin jahiliya ukhidha bil awwali wal akhir to sai a kama shi da laifin shi na harko inda can shan giya ya kai yana hulɗa da riba, yana zina yana kaza yanzu kuma ya shigo musulunci bai bari ba ya ci gaba da yi to musuluncin shi ya karɓu amma laifin shi da yake na shan giya da cin riba da sauran ayyukan asha can baya ya zo kuma cikin musulunci ya ci gaba da yin su sai a kama shi da laifin shi na can baya da wannan sabon laifin shi a cikin musulunci kun gane wannan Allah kare mu in kuma ya kyautata to abin da ya baya sai a yafe masa wannan hadisi na cikin Bukhari da lamba ta 6921 yana cikin Muslim da lamba ta 120 daidai wa bi sahih aidan ya zo a cikin Bukhari ko a cikin muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce al-islamu yajubbu ma qablahu musulunci yana shafe yana rufe abin da ya gabace shi wattaubatu tajubbu ma qabla ma kana qablaha tuba kuma tana shafe duk abin da ya gabace ta muslim ya roci wani hadisi da lamba ta 121 da lafazin al-islamu yahdimu ma kana qablahu da lafazin cewa musulunci yana rosa duk laifin da aka yi gabaninsa wato idan mutum musulunta to duk abin da ya na laifi Allah ya yafe masa wa qawluhu wa in ya'udu cewar Allah kuma in sun koma ai yastamirru ala ma hum fihi idan suka dore da yin abin da suke kai can baya ko kuma na kafirci faqad madat sunnatul awwalina to sunnar mutan farko ta shuɗe ai faqad madat sunnatuna fil awwalina wato sunnan mu a cikin mutanen farko da suka yi kafirci ta shuɗe annahum idza kadzabu wastamarru ala inadihim cewa su idan suka suka karyata suka ɗore kan kangarar su anna nu'alijuhum bil azabi wal uqubati cewa mu zamu kama su da azaba da uquba wannan ita ce sunnan mu a cikin kafirai duk kafirin da ya ɗore da kafirci muna halaka shi to su wa'annan in sun ki barin kafirci yadda muka halaka na farko su ma za mu zo mu halaka su wa qawluhu faqad madat sunnatul awwalina ce wanda yayi sunnatul awwalina sunnan mutan farko wato sunnan mu ta yin azaba ta shuɗe ga mutanen farko ai fi quraishin yawma badrin shine a cikin quraishawa ranar badar wa ghairiha da wannan su min al'umam cikin al'ummomi an gaida Allah ya taimaka birai, yana halaka su wa'annan in ba su bar kafirci ba abin da ya samu yancan zai cin musu faƙada suddi wa muhammad ibn ishaq yau ma bajirin cewa da ya yayi faqad madat sunnatul awwalina abin da yake nufi azaba da ta faru a ranar badar ga kafiran makka to ta shuɗe da aka irin ta ma za ta iya samu waɗanda suka ɗore kan kafirci wa qawlu wa ƙatiluhun hatta la ta kuna fitinatun wa ya kuna dinu kulluhu lillah cewar Allah ku yaƙe su ku musulmi ku yaƙi kafirai har ya zama ba sauran wata fitina addini kuma ya zama na Allah ne duka qala bukhari imam bukhari ya ce wajen fasara wannan aya to kaje da ake fasara aya a zo da isnadi kamar yadda kasan ana tilawa in za a yi wata kira'a sai a ce wannan kira'a riwayar wace. ko cikin azumin nan cikin limaman mu a nan masalacin sahaba cikin sallar tarawihi wani limami ya karanta mana riwayar khalaf an an hamza mata suka ji wata tilawa daban karanta fatiyar daban bayan da suka saba ba ya karanta suratul nur suka ji karatun suratul nur ma daban bayan da suka saba ji ba ai muna kama sallah sai mata suka aiko da Allah ya gaya masa wannan ruwaya wace ruwaya ce kuma sai limamin ya ce ruwayar khalaf ce an hamza to kaga kenan tilawa tana da ruwaya. tilawa ana samun ta ta hanyar tila ta hanyar riwaya to haka tafsiri shi ma ta hanyar riwaya ake samun shi ba da kai aka yi ba kwarai ba da tsabar harshen larabci ake tafsiri ba haka yanzu imam bukhari da ya kawo wannan aya sai ya ce حدثنا الحسن بن عبد العزيز حدثنا عبد الله بن يحيى حدثنا حوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن بكير عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء فقال هرزوا قبل ابن عمر إسنادي هرزوا قبل ابن عمر ونمت يازو وجن عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن سيتي يا كيف أبا عبد الرحمن ألا تسمعوا ما ذكر الله في كتابه هلا بك جي أبن الله أنبتا أشكل تابين سبا Ya ce wa in ne minal na katatalu idan jama'a biyu cikin muminai suka yi yaƙi har zuwa cewar Allah wadda take sulhu ku haɗu ku yaƙe ta fama na'uka Allah ƙatila to me yasa yanzu gashi ana yaƙi tsakanin musulmi kaji yi yaƙi ba mu ganka sahun yaƙi ba ba mu ganka filin daga ba kama zakara Allah fi kitabi kama yadda Allah ya ce a cikin littafinsa to a lokacin kuma rigima ce sabani ne wanda ya faru ta hanyar ijtihadi ba da gangama yake ya faru kamar da sha muku misali yanzu muna cikin masallacin nan sai mu ga wani ya tashi can ya ce hey sau ne zo nan shi ma tashi ya ce he sai a ga an fara kai bugu ga mutane sai mu zauna mu zama yan kallo wasu ne ke neman tada fitina cikinmu sun yi shiri sun zo shi shiga cikinmu ana zaune zaman lafiya sai kuma maka jona tashi ya yi kuwa can kuma maka wani gefe shi ma yi kuwa sai maka wani ya kai bugu shi ma wancan ya kai bugu sai mu zauna mu zama yan kallo me za mu yi sai mu tashi mu kare kanmu to duk abin da kaji na sabani ya faru tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan ne na farko sahabban annabi yan kaɗan ne tabi'ai su ne lunkin ba lunkin su a cikin tabi'an aka samu ta da fitina sahabin annabi ba wanda ya tashi ya dan uwan shi duk abin da ya faru tsakanin muawiya da ali ibn abi talib wallahi ba wanda ya nufin yaki cikin su wanda ke tare da su ba wanda ya nufin yaki a ciki amma wasu ne yan da zaune tsaye suka shigo cikin su suka tada fada irin wannan fadan in ba dan ka kare kanka ba kana shiga shi ku gaya mani irin wannan fadan in ba dan ka kare kanka ba za ka shige shi za ka shige shi ba dan yaki ne na fitina baka san dalilin shi ba to duk wanda ya shiga cikin sahabban annabi cikin yakokan da kuke jin labarin su ya shiga ne don ya kare kai ne kina ka tambaye shi meye dalilin yaƙi wala ba zai gaya maka ba don wasu miyagu ne suka shigo suka tada zaune tsaye suka dinga kashe mutane sai sabbin suka tada suka kare kansu kisa ahli suna suke cewa mu kame bakinmu game da abin da ya faru tsakanin sabon annabi asalin wannan magana ma magana annabi ce annabi ne ce wa idza zukira ashabi fa amsiku in an ambaci sahabbai na to kama bakin ku kada wanda ya suka ko ya faɗi wata bakar magana kan sahabbai na Ta wanda duk ya faru na rashin jituwa ya faru ne akan ijtihadi ya faru ne akan kare kai ba da gangan suka yaki ba kuma abin nan sai da Allah ya faɗe shi cewa zai faru gashi karar a cikin Qur'ani suratul hujurat wa in ta'ifatan min almu'minina Allahu akbar kaji sai da Allah ce wasu mu'minai yace in jama'a biyu cikin mumini sun yaki fa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah duk lokacin da jama'a biyu cikin mu'minai suka yi fada to ku sulhu sulhu tsakaninsu in wata ta bijire ta ƙi yadda da sulhu to ku haɗu ku yaƙe ta har sai ta dawo to ana cikin wannan yaƙi sai wani ya zo ce ma da Umar don me baka shiga yaƙin ba a ya kamata a yi da kai tun daga abin da Allah ya ce sai Abdullahi da Umar ya ce mashi ya na akhi ya kai dan uwana wa ayyaru bi hadhihi aya wala uqatil a zarge ni da wannan aya cewa mummine sun yi faɗa ban shiga na taimaka ma wata jama'a cikinsu ba a zarge ni da wannan a habbu ilayya ya fi soyuwa gare ni min an uhayyara bil ayati lati yaqulu lahu azza wa jal akan a zarge ni da ayat da Allah ke cewa wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan duk wanda ya kashe mumini da gangan fa jaza'uhu jahannam to sakamakon shi jahannama har zuwa ƙarshe abin da Allah ya faɗi na azaba da zai mashi ila akhir al-aya qal sannan shi Abdullahi da Umar sai ya ce fa inna Allah ta'ala yaqulu Allah yana cewa wa qatiluhum hatta la takuna fitna ku yaki kafirai har ya zama ba sauran wata fitina wato ba sauran shirka qalibin Umar sai Umar yace qad fa'alna ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam mun yi aiki da wannan aya zamanin manzon Allah mai tsira da amincin Allah idh kana al-islamu qalilan lokacin da musulunci yake kaɗan, mabiyan wato musulmi suke yan kadan wa kana ar-rajulu yuftanu fi dinihi mutum ya kasance ana fitina ta game da addinin shi in mutum ya musulunta a tursasa masa a azabtar da shi a ce sai ya bar musulunci imma an yaqtuluhu ko dai su kashe shi saboda ya musulunta wa in ma an yuthiquhu ko su ɗaure shi gida ba zai fita je ko'ina ba hatta kasurar islamu haka muka yi ta zama har musulmi suka yi yawa falam kun fitina sai ya zama babu sauran shirka musulunci ya yaɗu, ya bazu ba shirka falam ma ra'a annahu la yuwafiquhu fi ma yuridu to shi wannan mutum da ya ga Abdullahi da Umar ya ki muwafaka da shi ga abin da yake nufi Ƙala. fama ƙauluka fi ali wa usman to kaji dan zuga zuga ya zo yi ba Allah yake nufi ba ya ga duk dubarar da zai yi ya ja aya ba daidai ba ya ribaci dan umar da iya ribita dan umar ba sai dawo ya ce to naji me zaka ce game da ali bin abi talib me kuma zaka ce game da usman bin affan قال ابن umar sai dan Umar ya ce ma qawli fi Ali wa Uthman kana tambaya ta ne mai zance game da Ali ibn Talib da Uthman bin Affan to baka ansa amma Uthman fa kana Allah qad afa anhu Uthman dai Allah ya mishi afuwa dan yana nuni ne zuwa ga cewa zuwa ga cewa ai Uthman bin Affan bai tafi yakin bai tafi yakin Badar ba Badar ne ko Uhud Badar ko bai tafi yakin badar ba yace Allah ya yafe mashi. kuma ka ji uzurin shi annabi ne ya tsaye da shi yace zauna gida ya jinyar tai. wa karihtum an yi afuwa anhu amma ku kuna kyamar Allah ya masa afuwa Allah kuma ya mishi afuwa da ka sai ku mutu wa amma aliyun fabnu ammi rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ko aliyu bin abi talib dan dan baffan manzon Allah ne wa khanan wa khatanuhu sannan kuma surukin shi ne wa ashara bi yadihi sai nuna gidan Ali bin Talib ce wa hadhihi ibnatuhu aw bintuhu haythu Ya ce ga gidan ɗiyate can ta ga gidan ɗiyate wadda Aliyu ke aure ta ya za ka yi surukin manzo Allah na tabo wanda manzo Allah ya ba ɗiyate naman jikin shi ya ɗauka ya ba wani wannan mutum na tabuwa Ta za ka yi kaga wani ya nuna masoyin Allah ne masoyin manzan Allah ne ya za ka da shi shi ma wancan annabi ya bashi ɗaya ɗaya ma biyu annabi ya bashi ya bashi ɗaya farko ta rasu ya bashi ta biyu ta rasu shi yasa ake mashi laƙabi da zunnurai mai haske biyu wanda ya auri ɗiyan manzan Allah har guda biyu ga Ali bin Talib ya auri Fatima ta me kake da me kake da shi me zaka faɗa me kake da shi na faɗi ga waɗannan mutane to kaga haka ake hujjace duk wani mai jayayya haka ake hujjace duk wani mabannaci haka ake hujjace duk wani dan bid'a haka ake hujjace duk wani jahili wanda zai kawo abin da ba hujja ba shi auren shi yana ganin hujja ne wani hadisi yana cikin bukhari da lamba ta dubu hudu da dari shida da hamsin daidai haddasa ahmad ibn yunus an ce lokaci ya yi wallahu ta'ala alam Allah ya saka wa malam da alheri kuma ya amfana da mu da abin muka ci wannan yake cewa Allah ya kara wa malam lafiya da imani ya ce makallahu, mutumin da idan sallar idi ta fada ranar juma'a mutumin da ya samu sallar idi kuma bai dawo ya yi sallar juma'a tare da jama'a ba kuma bai sallar azahar ba me hukuncinsa a shari'a watakila da uwa na hasashen idi bana ta fada ranar juma'a to in ta fada ba matsala ba ce dan uwa tabbas ya zo cikin hadithai ingantattu daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi idi ranar juma'a da aka gama sallar idi sai ya huduba a cikin hudubar ya ce jama'a duk wanda ya halarci sallar idi din nan tare da mu duk wanda ya halarci sallar idi din nan tare da mu to ba sai ya dawo sallar juma'a ba amma mu za mu yi juma'at da haka wannan hadithi hujja ne akan cewa idan idi ta haɗu da juma'a duk wanda ya samu idi to ba sai ya dawo juma'a ba wannan matsala haka take a fili karara inda saɓani yake shine cin zai azhar a gida ko ba zai azhar ba wasu malamai suka ce zai azhar wanda shine ra'ayin mafi yawan malamai cewa zai yi azahar zuwa juma'a ne kawai aka ɗauke mashi amma ita azahar lalle sai ya yi ta wasu kuma malamai suka tafi akan har azahar ɗin ba sai ya yi ba domin da akwai azahar kan shi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wacce magana da ya ce to amma wanda bai zo juma'a ba yayi azahar amma bai ce haka ba to da haka wasu malamai suka yi amfani da wannan a matsayin cewa babu azar a kan shi kun fahimci wannan suka wasu malamai suka ga cewa ai in ba a yi azahar ba ko ma wani lokaci ne in ba a yi juma'a ba in ba a samu juma'a ba ko wani lokaci ne menene madadin juma'a azahar yanzu mata a cikin gidaje wa'anda juma'a bata wajaba kansu ba in ba su juma'a ba me ke kansu matafi in bai yi juma'a ba saboda tafiya me ke kan shi to shine suka ce to wannan ya nuna in ba a yi juma'a ba kowane lokaci canjin juma'a shine azahar to da haka mafi yawan malamai suka tafi akan cewa in mutum bai samu bai je juma'ar ba ranar sallah ya kuma samu sallar idi shi shikenan sai yayi azahar a gida wasu kuma suka ce har azahar din ma babu tun da da akwai ta da wanda ya kamata ya fara bayanin cewa a yi ta shine manzon Allah tun da shi ya ce wanda ya zo ya idi tare da mu ba sai ya dawo juma'a ba amma mu za mu yi juma'a amma shi ya zama ne to da akwai azahar kan shi da annabi ya faɗi to gaskiya fi sabila ne ina goyon bayan wani ra'ayi cewa wanda ya idi bai dawo juma'a ba ta ba sai azhar ba ba sai azhar ba amma dai amma dai wacce magana mafi yawan malamai ita ma tana nata kari ƙwarai da gaske da haka kai azhar ko da bata waje kanka ba ta zama maka nafila ko da bata waje kanka ba balle mafi yawan malamai suna ganin ta waje ba wallahu alam wannan kuma yake cewa mutumin da ya zo ya samu ana sallar jana'iza ya tara wasu kabarori sun kubce masa ya zai malamai sun ce ya yi ƙoƙari ya ranka kabarbarin da suka wuce mashi kabarorin da suka wuce mashi ya yi ƙoƙari maza ya ranka su da sauri kafin a ɗaga gawar kafin a ɗaga gawar Allahu akbar Allahu akbar sai kokari kabar bari ya ranka su kafin masu ɗauka gawa su ɗauki gawar kwarai da ya ga za a ɗauka sai mazai zai sallame haka malaman saudiya suka ba da fatawa kan wannan matsala wannan kuma yake cewa ko yana halatta mutum namiji ya yi mamaci wadda ba mu masa ba sallama idan sun haɗu a hanya yana halatta sai dai idan ana jin tsoron fitina a guji yin sallamar kwarai da akwai wata dila take kai ka tanka mata kana tanka ka bude koha kwarai sallama tana halatta namiji ma mace sallama mace ta namiji sallama yana halatta to amma idan ana jin tsoron fitina to barin sallama ya fi malamai da dama sun faɗi wannan ansa albani ya ba da wannan ansa malaman saudiya sun ba da wannan ansa kuma gaskiya fi sabila a wannan zamani matashi ya nisanci ma matashi ya sallama shi ya fi kai ka sha toka wuce sai ta sa ta gaba yake cewa akar makallahu ko ana fitan ma da zinarin da aka yi oda zakka sa ta biyu kuma ke cewa ko yana halatta a ɗaga zanen suna saboda rashin lahiyar jaririn ko kuma ita mahaifiyar duk duke ta shigo mutum ta tarar da yana da nisabi kuma nisabin lokacin zakashi ya yi wannan duke zai hada da ita da wannan nisabi daga idan ka yi oda zinari na miliyoyi kana da kuma nisabin zakka kuma lokacin hitar ya yi, to wannan miliyon na zina da kayo oda shi na miliyoyi za ka sa da shi idan lokacin ya yi, ka hada ka buga ka fitar zakka gaba ɗaya amma jinkirta yanka ragon suna da hujjar rashin lafiyar uwa wannan wata dai a ce maka kago kasan nan babu wani dalili da za a ce wai don uwa na asibiti ba ta da lahiya a ce wai a ɗaga suna sai ta samu lafiya ba a ɗaga suna wannan dabba da za a yanka lalle a yanka ta ranar bakwai tana da lokaci ba ta da alaƙa da rashin lafiyar ɗan da aka haifa ko ɗaya da aka haifa ba ta da alaƙa da ita mai haihuwa ko suna asibiti ranar bakwai a tabbatar da an yi aƙiƙa wannan dabba an yanka ta amma ɗagawa da ake ta yi wannan wasa ne da shari'a kamar yanzu mun isa mu ce azumin bana mu ce mu ɗaga sai baɗi mun isa ba mun isa ba saboda yana da lokaci kuma lokacin ya yi to duk aiki duk ibada mai lokaci ba abin lokacin ya wuce in ba wani uzuri ko wani hanzari karɓaɓɓe a shari'a ba naka bai dace ba ba kuma daidai ba ne wallahi kuma wannan abu na ga ya yawaita ƙasar nan yanzu musamman nan garin mu abin ya yawaita sosai da an yi aiki an fitan ma da uwa da ɗa ko ɗiya ta yi sati guda asibiti sai ka ji an ce a bari sai sati mai zuwa wannan wasa ne da ibada ai ba buki ba ne buki shine al'ada amma wannan ibada ce yanka rago ibada ce annabi ya sanya ma wannan ibadar lokaci bi halatta daga lokacin sai ana da rashi in ana da rashi ba da halin da za a yanka to sai a daga sai wani sati in ba da hali a sake dagawa sai wani sati don in babu in babu in ma ba a samu ba shi kenan shi dan in ya girma Allah ya hore masa ya sai rago ya yanka maka ne ya halatta Allah ya halatta hadisi ya zo ta sahihi akan wannan kwarai annabi da ya girma ya sai rago ya yanka maka ne kwarai to yana halatta a daga in ba a da hali har a kai ga yaro ya girma ko yariya ta gano cewa a yanka masu ba su yanka ma kansu da kansu Ya yi. to amma mu sani aƙiƙa tana da lokaci jinkirta ta bai halatta masha Allah Allah ya saka mu malam da alheri